A jawabin da ya shafe mintoci sama da sattin yana yi wa jama'ar Nijar albarkacin cikarsa shekaru tara a kan karagar mulki, shugaba Isuhu ya bayyana cewa ƙasar ta samu ci gaba a fannoni da dama. Alhaji Asmana Muhammadu kusa ne a jam'iyyar PNDS mai mulki. Ka ganin huskar ruwa cikin kashi ɗari shugaban ƙasa ya yi saba'in da biyar. Kina ishirin da biyar ne a saura ya gayi. Ta fannin ilimi, kalasoshi kalas allin so uku ai ministarkin education de baz ma'aikaci dubu goma aka ɗauka wanda aka ba matrikil sannan an ɗauki yan ragi aƙalla dubu hamsin mayya-mayyan asibiti da aka yi ƙasar nijar irin wanda mutane ke tiya turai wurinsu aƙalla akwai guda uku da aka gina gina mita ta ce sannan a ce ma asibitoci na gundumomi ɗai-ɗai ko ba a yi ba an yi fiye da shida to sai dai ra'ayoyi sun sha bambam a game da kamun ludayen shugaban domin a cewar annabo sumaila wani kusa a kawancen jam'iyyun hamayya na FRDDR ba wani takamaiman sauyin da aka samu a tsawon wannan lokaci. Shekara tara da iya mulki, mu muka abin da barkatawa yau ka je karkara gani menene isu ya zo yi a ƙasar karkara wanda yau 'yan karkara su su gode mishi akwai mutane da kullun dare da rana sun tashi kuka ne suke ana kuka babu ci babu sha babu kyakkyawar rayuwa gashi ruwa babu gashi wuta babu to gashi hanyoyi babu to saboda Allah wanga mutumin ya hutu ce ya makasa aiki. Shugaba Isu Muhammadu ya bayyana cewa demokradiyya ta ƙara girkuwa a tsawon shekaru tara na gwamnatinsa abin da ke baiwa 'yan ƙasar damar morar 'yancin bayyana ra'ayoyi ko faɗin albarkacin baki. Sai dai wani jami'in fafutuka Abdulhaji Idi na cewa ba haka zancen yake ba. Kasan akwai ɗan jarida wanda aka haifa da Niger ya yi karatun shi a Nijar duka komin shi a Nijar ya yi saboda aikin shi na jaridanci aka kore shi daga ƙasar Nijar aka ce ɗan mali ne shi malin ma bai sani ba na biyu akwai abokanmu biyar yau wanda suke gidan kansu yan horar hula me su. sun ce an yi ta'asa a minista mai tsaro ya kamata a ɗauki sakamako a kai gaban shara ba yadda za a yi a huto a ce ma 'yan ƙasar Nijar akwai demokarashiya. Da yake mai da martani akan waɗannan bayanai kakakin jam'iyyar PNDS tarayya cewa yake. Tunda Isu Muhammadu ya zo shugaban ƙasa babu ɗan siyasa guda da a gidan kaso wanda aka kama saboda huska siyasa. An yi tafaki. Babu ɗan jarida guda da Isu Muhammadu ya kama ga gidan kaso. Ana zancen ƙungiyoyin hula. yan hura hullan nan dalilin zanga-zanga su yasa aka kone kasuwa aka ɓata dukiya al'umma bayan kuma an ce masu su dakata yaƙi da cin hanci da farautar mahandama a tsawon shekaru tara na mulkin shugaba isu muhammadu na daga cikin batutuwan da ke haifar da cece ce a tsakanin masu sukar lamirin gwamnatin ta renaissance da masu kare manufofinta ba a taɓa samun ta'asa da aka yi aka yi wasa da kuɗin ƙasa kamar wanga mulki shi wannan ta'asar da aka yi a minista na tsaro miliyar dubu da ɗari bakwai aka yi ta'asa kuma ake so a yi wasa da hankalin mutane ba a so a kai abin gaban shari'a ana bincike ba a ƙare ba kawai mutane dan suna sada wata manufa sai su hito su ci a'a mutane na a kai su gidan kaso a liƙe sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar